tun bayan ba da wa'adin ta da Fulani makiyaya daga daji da gwamnatin jihar Onda ta yi a kwanakin baya. Wasu Fulani suka fara ƙaura zuwa arewacin Najeriya domin neman matsuguni a ɓangarori daban-daban. Shugaban ƙungiyar Miyatta Allah ta Fulani a jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce yanzu haka akwai fulanin da suka yi kaura akalla guda dubu hudu a kudancin jihar Kaduna. Suna baje nan dazuka nan wasu a Graziri za wasu a hanya. Yanzu a Kaciya an samu magidata dari da hamsin. Iyalin sun kai wajen dubu hudu. Sun to da dabbobinsu ne? Eh dabbobi na baya. Ba kwa ganin kila cewa wannan kuma zai ƙara kawo wata damuwa tunda wato dan guraren da ake kiwon ma kila zai zo ya kaɗan. Eh mana ai dole zai yi. Ina wurin kiwo ba wurin kiwo ai. Matsaloli ne kawai a zai sake taruwa iri-iri. Yanzu menene babbar damoku? ku? Eh damon mu yanzu a na farko tukuna abin da za su ci kuma suna baje a waje da yara kanana. Kaga na farko tukuna a taimaka musu daga nan sai kuma a shawari a duba menene kamata a yi domin kaga wurin nan zai ci gane da a rasa ya za a yi. Tuni dai wannan tuluruwar Fulani zuwa kudancin jihar Kaduna ta fara kawo fargaba. Musamman ma dai ganin yadda yankin ke yawan fama da rikice-rikice. sai dai duk da haka kuma masana harkokin tsaro na ganin hakan ka iya zama sanadin kawo ƙarshen matsalolin tsaro a kudancin kaduna manjo hayashin mai ritaya na cikin masana harkokin tsaron da ke da irin wannan ra'ayi. Akwai aiki ga hukumominmu musamman a nan arewacin Najeriya. Sai dai kuma har ila yau suna iya amfani da wannan dama a samar da zaman lafiya a shi wannan yanki. Dalili ko shi ne yanki ne wanda ya daɗe yana fama da wannan rikice-rikice tsakanin Fulani da suka kabilu. To kasancewar nan Fulani masu tarin yawa da suka zo wannan wuri zai iya yiwa su nan 'yan gari in sun karbe su an yi zaman lafiya da su sanadiyar su sauran Fulani da ke zuwa daga waje su kawo farmaki yanzu za su iya denawa ko dai ya Allah in nan fulani da suka yi ƙaura suka sa baki a ku bari abin da kuke yi mu ma ga mu yanzu mun zama yan wurin nan kuma mutanen da sun karɓe mu ko kuma ya Allah a'a kasancewa da kansu ganin ga yan uwansu sun zo wannan wuri suna iya daina kawo wannan farmaki amma dole kan gwamnati sai ta tashi tsaye musamman tun da sun riga sun zo to tun yanzu a nemi shugabannin su a zauna da su a nuna musu zaman lafiya ake so su yi matukar ba za su yi zaman lafiya ba to a nan ma fa ba za a kyale su yanda suke so ba kuma a nuna musu duba da inda suka baro sannan sanadiyyar tsangwama da ake musu shi kuwa shugaban kungiyar miyar ta Allah na jihar Kaduna Alhaji Usman Tigga cewa yai tunda dai akwai matsala to wajibi ne fa sai gwamnatocin Arewa sun taimaka. Akwai damuwa kwarai idan an yi yawa za a samu damuwa. domin ana tattalin zaman lafiyar ne amma ta kama dole ne kawai a karbe su. Shawara kenan gwamnonin nan su magana da gwamnonin su domin wannan abin ba zai zama alheri ba zai zama damuwa mai yawa. Mutane suna zaune wani ma shekara sittin ai kowa ya ga abin da ya faru to a ce an yi shiru haka a kyale a ci gaba da wannan abu zai zama damuwa wannan matsala ta barazanar koro fulani dai ta sa wasu gwamnatocin arewa yanke shawarar tsara kiwo na zamani musamman ma dai ta hanyar turke fulanin guri guda da kuma samun musu kayayyakin more rayuwa abin da wasu kuma ke gani aiki ne mai wahalar da zai iya ɗaukar lokaci isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.